This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a bakwai ga watan Maris na shekarar 2025 da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen AES ta ƙaddamar da wani gagarumin aikin fatattakar 'yan ta'adda a yankin da ya haɗa iyaka da Mali da Nijar da kuma Burkina Faso har an samu nasarar cafke wasu gaggai 'yan ta'adda. Bayan haka kamar yadda muka saba a duk ranar Juma'a a wannan lokaci yau ma za mu kawo muku shirin tubalin tsaro. inda za ku ji karashen hira da sha'aban ibrahim sharaɗa mamban kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar 'yan majalisun dokoki da ke jagorancin kwamitin tsaro da bayanan sirri sannan in an jima kaɗan za mu buɗe layukan wayar mu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya lambar da za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni to assalamu alaikum mai saurare da fatan wani lafiya ga labaran wani dan bindiga ya kashe wasu maza sama da ashirin a wani garin alawai da ke wani yankin gabar ruwa a karkarar kasar syria a yau dinnan juma'a a cewar wasu 'yan rajin alawar biyu da kuma wata kungiya mai sa ido kan yaƙe-yaƙe suna masu danganta rahoton da wasu majiyoyi a yankin da kuma wani faifan bidiyo na abin da ya faru kamfanin dillancin labarai na reuters ya tantance wurin da aka nuna bidiyon da cewa almakartayya ne wanda ke daura da babbar hanyar yanfo bayan da ya yi nazarin wata hanya da wasu gine-gine da kuma bishiyoyi da dai sauransu waɗanda suka yi daidai da abin da hoton ƙauyen da tauraron ɗan adam ya ɗauka ke nunawa hoton na nuna gawarwakin maza aƙalla ashirin a kwance kurkusa da juna wasu jina-jina daura da gefen hanya a tsakiyar garin ba a dai tantance takamaiman lokacin da aka ɗauka da kuma wanda ya ɗauka ba nan take to amma idan aka yi la'akari da inda inuwa ta karkata za a gane cewa da safe ne gabanin wata tattaunawa da amurka a makon gobe yau juma'a jami'an gwamnatin ukraine sun ce rasha ta yi amfani da makami mai linzami da kuma jirage marasa matuka wajen kai hare-hare kan bangaren makamashi a yankuna biyar na kasar da gidajen iyalai baya ga raunata wasu mutanen wannan barin wuta na baya-bayan nan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ke shirin tafiya saudiya ranar litini. don tattaunawa da manzan amurka na musamman a gabar ta tsakiya steve witkoff kan yiwuwar tsagaita wuta da rasha ministan harkokin wajen china wang yi yau juma'a ya cicciki amurka saboda lafta haraji da ta yi kan kayakin china sannan shi alwashin ramuwar gayya matuka muddin amurka ta ci gaba da takura china da yake magana da 'yan jaridun cikin gida da na wajen china a yayin taron shekara-shekara na babbar majalisar china a yau dinnan jama'a wang ya jefa ayar tambaya kan tasirin harajin da amurka ke sama china sannan ya kira ga amurkar da ta kauce ma fituna da kuma fito na fito ya kamata amurka ta yi tunani shin me ta samu daga dukkanin gardandamin kasuwanci da gardandamin haraji da ta janyo cikin 'yan shekarun nan a cewar wang ya kara da cewa ya kamata a dangantakar tattalin arziki da cinikayya ta tsakanin kasashen biyu ta zama ta bai daya kuma ta bani gishiri in ba kamanda. manda To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya tattauna da Iran kan yarjejeniyar nukiliya kuma ya tura wata wasiƙa ma shugabannin ƙasar jiya Alhamis da cewa yana fatan za su yadda a tattauna. na ce masu ina fatan za ku yadda a tattauna saboda hakan zai fi zama da alfanu ga iran a cewar trump a wata hira da kafar labarai ta fox business wadda aka yada a yau dinnan jama'a trump ya kara da cewa yana ganin suna buƙatar wasiƙa irin wannan wani zaɓin kuma shine dole mu yi wani abu saboda babu yadda fa za a sake samun wani makamin nukiliya. a ƙarshe yau eh, juma'a wata kotun koriya ta kudu ta ba da umarnin sakin tsigaggen shugaba yun yel daga kurkuku wani mataki da zai ba da damar gurfanar da yun gaban kotu kan zargin bijirema doka ba tare da sai an ɗaure shi ba an kama yun da kuma samun su da laifi a watan janairu biyo bayan dokar ta ɓaci ta soji da ya amfani da ita a ranar uku ga watan disamba wadda ta jefa ƙasar cikin rudamin siyasa majalisar dokokin ƙasar mai rinjayen 'yan adawa ta kaɗa ƙuri'ar tsige shi wanda hakan ya kai ga dakatar da shi daga aiki an kammala taron wato sauraron shari'ar a kotun kundin tsarin mulki a watan fabrairu kuma ana kyautata zaton kwanan nan kotun za ta yanke hukunci kan ko za a sauke shi daga mulki ko kuma za a mai da shi kan mulkin kotun dai ta gundumar a tsakiyar soil ta ce ta amince da bukatar yun ta a sake shi daga kurkuku saboda sai bayan da wa'adin kama shi ya cika kafin aka same shi da laifin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar haɗin gwiwar ƙasashen aes ta ƙaddamar da wani gagarumin aikin kakkaɓa mai lakabin yorokotu a yankin da mali da nijar da burkina faso suka haɗa iyaka inda ta yi nasarar cafke wasu gaggan 'yan ta'adda da kuma kwace kayayyaki da dama wannan dai shi ne karan farko da dakarar rundunar ke gudanar da irin wannan aiki tun bayan da ƙaddamar da haɗakar a ƙarshen watan janairun bana. Wakilin muryar Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da wannan rahoton. dans le cadre de l'opérationnalisation de la force conjointe de l'AES. Kwamandojin sojan kasashen uku ne suka jagoranci waɗannan ayyukan haɗin gwiwa na rawar daji mai sunan Yoroko ta biyu kamar yadda ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta sanar a yammacin Laraba a yankin da ƙasar ke iyaka da Mali da Burkina Faso rundunar ta AES mai askarawa dubu biyar ta sami nasarori da dama. Rawar dajin dakarun a kewayen ƙauyukan Kosa da Tondobon ta baiwa dakarun damar cafke wasu gaggan 'yan ta'adda hudu da kayayyakin da suka hada da bindigogi uku babura hudu da wayoyin motorola biyu da ababen fashewa kimanin 27 da bumburutu bakwai na man fetur har da dilar tamfol da dai sauransu sannan a karkarar taratoko zuwa kosa tondo jihar tilaberi rundunar ta hallaka mayaka da dama na kungiyar is ko kuma aijs tare da kama bindigogi akalla goma da babura kimanin sha biyar da bumburutun man fetur da dama da duro-duro da bakwai naman diesel har da jirgin dankaro uku waɗanda wasu 'yan ƙasar sudan ke amfani da su don haƙar zinare ta ɓarauniyar hanya. To koya manazarta ke cewa game da fitowar farko ta rundunar haɗin gwiwar ƙasashen na Sahel amadu buntijallo tsohon soja ne da ke fashin baki kan sha'anin tsaro wajen diptako lahiya zuwa zuwa zai zo tun da president ne yake za su kai sojawa su kawo lahiya kuma mun gani tun shekaran jiya an ka gwada mun sojawan nan na is da sun kai kamar dubu biyar suna aiki tsakanin tamu zuwa kancari allah ya ba su sa'a don su samu su yi abin. Sai dai ya gargaɗi hukumomi su tsaurara wasu matakan makamantan wannan a iyakokin Nijar ta bangaren arewa da kudanci. Bannan da ake yanzu karfin shi wajen Najeriya ne. Mutane suna kai hari bisa kamar pipeline wanda wannan tiyo da yana kawo petrolicinmu wajen Benin. Kuma wajen eh, Bilma da Dirku, kowa ya san akwai wani don ta'adda yana ce shi ne muhammadu sala mutanen libi sun kama shi makura yake a sace shi a watan janairun 2025 ne ministan tsaron kasar niger janar salifu modi ya ayyana cewa komai ya hadu na rundunar hadakar kasashen ios mai dakaru 5,000 saboda haka za ta fara bayyana a fagen daga a 'yan makonnin da ke tafe wace ce ta tanadi komai na kashin kanta don gudanar da aikin tsaro a ko'ina a faɗin yankin sahel abu ne sabo da ba a taba ganin irinsa ba wanda kuma zai samar da tsaro wa al'ummomin kasashen uku in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa da muka yi da honorable sha'aban ibrahim sharaɗa wanda wata ƙungiyar da ke tattauna matsalolin tsaro a ƙasashen duniya da kuma bayanan sirri wacce ke aiki da kwamitocin tsaro na majalisun dokokin ƙasashen duniya ta naɗa shi a matsayin daraktanta kuma ɗan kwamitin amintattu. a wannan kashi na karshe na tattaunawar na tambayi sha'aban ibrahim sharaɗa ko a irin fahimtarsa da ya ya kamata a ce najeriya ta mai da martani lokacin da aka an ambato cewar wasu daga cikin kudaden usaid ana karkatar da su ne domin amfani ga boko haram abin da ya kamata ta mai da martani ta gode wa allah kamar yadda na faɗa da farko kowa tsoron magana nan yake ji ai ni da kai da mutane da yawa ana irin waɗannan maganganun a gefe wasu su ce an ga jirgi ya sauka wasu su ce kaza kaza na kalli wani bidiyo na wani fesa wani masanin al'amuran hulɗa da kasashen waje na najeriya ƙwararren profesa ne don haka ya yi bayani tiryan-tiryan akan abubuwa da suke da alaƙa da abubuwa na zarge-zarge a lokacin yana cikin wanda suka yi ah, kwamiti na boko haram ya ce sun gana da mutane da yawa a ƙauyuka da waɗanda abubuwan nan ya shafa da yankin da abubuwan nan yake shafa suna cewa suna ganin jirgi yana sauka da fararen mutane ko me ya ajiye ko me ya ɗauka ba a sani ba amma ana ganin yana taimaka mutanen nan to kowa yana irin waɗannan maganganun a ɓoye ai yanzu dama ce ta samu da za a fito a diddigin wannan abin idan haka ne to sai a ba da shawara kuma matakin da ya kamata a ɗauka mu dai daga bangaren mu in Allah ya yarda za mu ba da shawara ba ta rediyo ba e ba magana ce akwai abin da in ka faɗe shi a kafar yada labarai zai warware abin da ake so za a yi mhm. ko kuma zai canja tactics mun fahimci abubuwa da yawa amma wani lokaci idan allah bai dora maka nauyi na zartarwa ba ko na ba da shawarar ga yadda ya kamata in ka faɗa ma sai a ɗauka baka da hankali mhm. amma yanzu lokaci ya yi da wannan rol ɗin kuma za mu fito za mu ringa issuing statement za mu ringa faɗin ra'ayi a madadin wannan kungiyar da abin da ya shafi afirka zan issue statement za mu ringa faɗin ra'ayin mutum da yanzu abin ya fara da ikon allah da girman allah idan muka duba ringimun da suke faruwa a najeriya tun daga kan 'yan ta'addan boko haram da 'yan bindiga a nan arewa maso yamma da sauransu kana ga idan muka duba wannan yaƙi ka hmm. jagoranci majalisar kwamitin tsaro a majalisa hmm. kawo yanzu a iya cewar ana samun nasara ne ko da je yau to ana samun nasara ba a samun nasara amma za mu iya cewa nasarar ta fi rashin nasarar yawa kullum kamar yadda nake faɗa maka a farko cewa harkar nan tafi karfin jahilai in an toshe nan sai a ɓallana lokacin da muhammadu buhari ya zo allah ya kara masa lafiya a matsayin shugaban kasa lokacin babban matsalar kasa nan boko haram united nation ina ne duk waye ba su shawara ya aka sanar da su cewa nan shine kaza united nation din nan ta abuja ba wanda ya faɗa ma ga sunanta ko in ba mai ilimi ba to aka zo Allah ya taimaka aka ci karfin wannan daga lokacin da aka fara cin karfin wannan aka ce sun fara zagayawa ta daji aka fito da banditiri masu sace mutane masu kashe mutane a toshe nan to ita ma cikin taimakon Allah za mu iya cewa an samu sauki domin eh, ko a satin nan a mota na wuce daga abuja zuwa kaduna wanda a da haka ba za ta iya yiwa ba to kowa ya zo ya yi kokarinsa amma kokarin ne ya fi karfinsu shi ne ake buƙatar haɗin kan kowa su nemo mutane masana na ciki da waje da masu neman taimako akwai abin da wallahi yaƙi baya yi akwai abin da dialogue ne masalaha ce a bada haƙuri in an fi ka ce dan Allah ya haƙuri me yasa ake samun sabani tsakanin gwamnoni da wasu 'yan bindigan nan a ce da Allah ai abin da yasa wasu ba sa goyon bayan ai sulhun da su saboda ba tunanin su bane to in ka je ka samu waɗanda su ne suka sa sufa cewa da Allah da annabi ku kyale mu mu huta waɗanda suke ba su kuɗin nan ba yanda za a ce da kuɗin da ake karɓa na fansa da shi ake sayan wannan makaman ya huce haka magana ce ta zama ta nazari ta sirri a zauna a tattauna in dai suna neman a basu shawara za a ba su shawara da ikon Allah za ta yi musu amfani misali kamar daga lokacin daɗin ka duk da cewar dai ba ba wani daɗewa sosai ba hmm. zuwa yanzu hmm. gwamnati ta neme ka ko kuma jami'anta kun tattauna da su dangane da irin taimako ko kuma gudunmawa da za ka yi da ba na tsammanin an yi kila ko akwai niyya amma dai ba su yi ba amma da yake mu yanayin namu ya sha bamban da waɗancan su asalin gwamnati ce sosai mu kuma ƙungiyoyi ne suka haɗu ake tattauna matsalar duniya ga baki ɗaya wallahi in an je yanzu kamar sati biyu da suka wuce muna manila ƙasar philippines kowa ya san matsalar da suke fuskanta yadda suke tsaka mai wuya tsakanin ƙasar sin da ƙasar amurka da matsalolin da ke tsakanin tsakanin japan da da da da, da, da taiwan irin waɗannan matsalolin na abin da ake cewa indo-pacific su aka tattauna aka tattauna tattauna wadda ba za ta faɗa kamar yaɗa labarai ba wanda manya-manyan gaggan mutanen da ake haɗuwa da su da a ce gwamnatin najeriya kila ta fahimci abubuwan da ake tattaunawa wallahi ba za ta yi ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta yi ta faman neman irin mu irin mu cewa a zo a ba da shawara ba wai roƙo muke mu bada shawara ba amma ina faɗa maka akwai abin takaici kana da gudunmawar da zaka bayar a gida ko ta shawara ko ta bayanin sirri ko ta wani abu amma sai dai ka je ka ba wata ƙasa an tattauna mutum dubu goma sha biyu da ɗari biyar ne suka yi participate wannan mitin ɗin na kwana biyu ta yanar gizo kasashe sittin da wurin biyu ne suka zo suka halarci taron nan kuma duk wanda ya zo kowa wane ne abubuwa da yawa sun canja an ɗauki matakai da yawa a cikin waɗannan abubuwan domin waɗanda suke cikin board of trustees ɗin nan manya-manyan mutane ne da duniya take damawa da su idan aka kalla a cikin tsarin abubuwan da suka to misali zaka ɗauki ƙasar burtaniya colonel bob stewart yana cikin board of trustees Conte dan majalisa ne na Conservative a kasar Ingila shi ne lokacin ya jagoranci ya komanda a Bosnia na, tawagar sojoji ta majalisar ɗinkin duniya in ka kula irin waɗannan mutanen a ce mutum ya yi ritaya sun san kurakuran da aka yi sun san me ake kullawa a da na daidai da ba daidai ba a tattaro su a ce suna cikin wanda ɗan ƙasar ku yake matsayi ɗaya da su ko ya ɗan ɗara su ma a cikin matsayi kai ka san cewa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne da za a iya tattaunawa mutane abin da suke mantawa yanda fa a majalisar nan ake da sa. sabanin ra'ayi a Najeriya wannan dan jam'iyyar yana kare wannan ba kowa ne yake bin gwamnati ba to haka duk kasashen nan na duniya misali akwai tsohuwar shugabar majalisar dokokin kasar Faransa memba ce kamar yadda nake memba a cikin wannan kuma ba a cikin jam'iyyar gwamnati suke ba to duk waɗannan mutane mutane ne da za a iya amfani da su a tattauna gaskiya da gaskiya a baje a da abin da ake ganin cewa ba daidai bane ba kuma a tabbatar da abin da ake ganin da daidai ne. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti a madadinta da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Madalla a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma lokaci yayi da zamu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwa a ƙwarya amma banda da ɓatanci ko muzanta wani. Mun samu kira na farko daga Nasarawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafa ne kafin magaji ya musa a kuma jihar nasarawa malama maryam barka da aiki barka ka dai malam shafa le muna jan ka to malama maryam kira nike son in yi da gwamnan jihar nasarawa injiniya aa sule saboda abin da yake faruwa shine maganan kananan hukumomi Mm. na wannan jihar don gaskiya in ka shiga kananan hukumomi na jihar nan gabaki da ya zama wurin kiwon akuyoyi da dabbobi dalili kuwa shine su ma'aikatan kananan hukumomin nan ba su iya zuwa wajen aiki amma an ka bi su ka tambaye su me yake faruwa mm. sai su ce kudin da ake ba su ne baya isan su su iya rike gidansu da za su samu su rika zuwa wurin aiki shi yasa suke barin aikin gwamnati su hmm. je suna dan yawo suna neman abin da za su ci da iyalansu. To a gurguje me kake so gwamnatin ta yi? abun da nake son gwamnatin ta yi ya nada kwamiti da Allah don annabi na wannan abun saboda sun ce kudin ya musu karanci don Allah da annabi ya sa kwamiti kuma kwamitin nan su duba su yi adalci don a samu daidaito da zaman lafiya da kwanciyar hankali. To mun gode shafali daga Nasarawa har yanzu dai muna nan a Nasarawa mun sake samun wani kira Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari. To muna jan kamalan Bashir Tela. Alhamdulillah. da farko dai muna jinjina muku bisa garin kokarin da kuke bamu na ah, tofa albarkacin bakinmu mu. Wani abun ayaba ne muna godiya. Noma mun gode. sai magana kan dambarwa da ya kaure a majalisar da ke na Najeriya. wanda ya kai ga har aka dakatar da sanata da aka samu matsala da ita da shugaban majalisar da ya eh, dattijai. Hmm. To ni na ganin wannan abun ya kamata a yi bincike ne wanda yana da laifi a hukunta shi idan ni tana tana da laifi a hukunta ta in shi ne yana da laifi to a dauki mataki a kan shi amma ba a tsaya a wani bangare ba tana fatan su waɗannan majalisu a mazin suna to a gabatar kuma wakilai don Allah su ringa abin da ya kamata. Bashir Tela ganin lafin bari tashi lafiya. To mun gode Bashir Tela yanzu kuma za mu je jihar Adamawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. Malami daga Adamawa ko kana tare da mu? To ina ga layin malami ko malama daga Adamawa ya goce. Yanzu kuma mun sake samun wani kira. Daga Gombe. Daga Gombe ko to da wa muke magana daga Gombe? Muna magana da Bello Alhassan ne daga Gombe, Kaltun Golokan Gombe. Muna jan kamalan Bello. Gaskiya abin da yake tafe da ni a nan shine na je jawabi daga BBC yanzu cewa za a yi fari na batun numan damuna. To ina kira ne ga gwamnatin abin nan gwamnatin Najeriya mm. da ta gaggauta neman iri wa abin nan manoma wayanda za su iri wayanda za su noma da wuri da nuna da wuri sannan kuma a samu taki mu yi noma domin mu fice wa wayannan abubuwa bala'in da ke fuskantar mu Allah ya tashi ku lafiya to amma mun gode malam Bello Allasan daga Gombe za mu sake koma jihar Nasarawa Salamu alaikum da wa muke magana daga Nasarawa Kuna magana tuku dan sarki Ranganda, Gwadaba Local da Sokoto State, ina kira Gwadaba Nasarawa State. To muna jan ka tukur dan sarki. Ni kan ji abin da ra'ayina aka magana da majalisar dattawa. Mm. Ya kamata a ce majalisar dattawa in gaskiya suke so yadda aka zargi wannan shugaban. Ya sauka akan matsayinsa a yi bincike a ba mai gaskiya gaskiyansa. Mm. Mu shi ne ra'ayinmu ya kamata in gaskiya ake so yadda aka ba dakatar da ita ya kamata in ma an dakatar da shi ma a dakatar da shi ya sauka akan matsayin sa a yi bincike a ba da gaskiya an bai da gaskiya a ne hukuncin da dace in kuma ita da gaskiya ba ta gaskiya a yi mata hukuncin da dace kawai shine ra'ayina. To mun gode Malam Tukur dan sarki da fatan kiranka ya kai ga kunnuwan da ya kamata su ji yanzu kuma za mu je Taraba. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. alaikum ta magana goshi a garin an anata karamar hukumar gasar local government to muna jan ka goshi godiya take gare ku saboda irin yadda kuke fayyace mana abubuwa da gwamnati muke ganewa duk abin da tafiya a duniya muna ganewa godiya ko da muku irin na miki kuka da kuke yi mun gode to menene ra'ayinka a yau Hello, salamu alaikum. To ina ga layin Malam Goshi ya goce daga Taraba amma yanzu ga wani nan daga Kaduna ya faɗo. Wa alaikum salamu. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna. To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To muna jan kamalan Ibrahim. To ni kiran da zan yau dangane da masu hannu da shuni ne. wata ne wannan na neman lada a gurin Allah yana da kyau da Allah wanda suke da halin taimaka ma al'umma wanda ba su da abin da za su ce don Allah su taimaka hata ma mu talakawa mu ba da gudunmuwa gwargwadon hali gwargwadon yadda abin zai iya mutum zai iya kada ka ce kai ba mai kuɗi ba ne ba ka da abin da zaka ba wani a'a akwai abin da zaka iya ba wani kuma ka sa shi farin ciki hmm. to mu taimaka ma juna don a samu a ibada cikin walwala na gode To mu ma mun gode yanzu kuma za mu je jigawa. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga jigawa. Awa Musa Nuhu Kyan da Jigawa nan karamar hukumar kyawa. To muna jan ka. yau wato ne ra'ayina yau bisa wannan al'amari da aka ce sama ba sai sauka da wuri da dauke da wuri ya kamata gwamnatocin mu su shi kokari su taimaka wa manoma su zaɓo musu iri mai inganci wanda zai yi wa hmm, To ina ga layin Malam Musa daga Jigawa yana da ɗan targarɗa yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Ajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai Alhaji Musan Garo mana jan ka me ra'ayinka. Alhamdulillah. To ra'ayina yau ina so in yi jinjina ne ga sanatan mu na Kaduna ta tsakiya sanato Lawal Adamu Usman Mustala. Na ware naira miliyan ɗari biyar domin taimaka mutane wajen wannan albarci watan Ramadan cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. To kuna mm. godiya kuma da ƙarshe ina kira gwamnatin jihar Kaduna. Gwamna sanato Uba Sani muna roƙonka mu ba faɗan nan muke fata tsakanin ka da nasiru Nasir Yarbaye ba mm. ya kamata a zo a haɗa kai ne a zo a gyara jihar Kaduna kamar inda tsohon gwamna Malam Nasir Yarbaye ya dauko gyara ya zo ya gyara wannan tituna da jihar Kaduna mm. kai ma sai Uba Sani ka zo ka ci gaba aka ayyukan da ya dora kai maka zo ka dora domin mu jihar Kaduna gaskiya mun ga canji a lokacin malam Nasir Rufai to kuma kun so yanzu kuna ne ku faɗa da juna to mu ba faɗan muke so ba gyara muke so a zo a ci gaba da aiki a muna da aiki a jihar Kaduna domin Kaduna in ka tara Abuja sai Kaduna ne muke fata alkhairi Alhaji Musa Garo na gode a tashi lafiya to mu ma mun gode Alhaji Musa Garo ma sauraro annan muka kawo karshen daukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ko kuma in ce sai mako mai zuwa ranar Litinin kenan idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaicen wani dan bindiga ya kashe wasu maza sama da ashirin a wani garin Alawa da ke wani yankin gabar ruwa a karkarar kasar Siriya a yau dinnan Juma'a a cewar wasu 'yan rajin Alawa biyu da kuma wata kungiyar sa ido kan yaƙe-yaƙe suna masu danganta rahotonsu da wasu majiyoyi a yankin da kuma wani faifan bidiyo na abin da ya faru. kamfanin dillancin labarai na reuters ya tantance wurin da aka nuna bidiyon da cewa al ne a wanda ke daura da babbar hanyar yanfo bayan da ya yi nazarin wata hanya da wasu gine-gine da kuma wasu bishiyoyi da dai sauransu waɗanda suka yi daidai da abin da hoton wato ƙauyen da tauraron ɗan adam ya ɗauka. hoton na nuna garuwakin maza akalla ashirin a kwanci kurkusa da juna wasu jina-jina daura da gefen hanya a tsakiyar garin gabanin wata tattaunawa da amurka a makon gobe yau dinnan juma'a jami'an gwamnatin ukraine sun ce rasha ta yi amfani da makami mai linzami da kuma jiragen marasa matuka. wajen kai hare-hare kan bangaren makamashi a yankuna biyar na kasar da gidajen iyalai baya ga wasu mutane da suka ji rauni wannan barin wuta na baya-bayan nan na zuwa ne a dalilin lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ke shirin tafiya saudiya ranar litini don tattaunawa da manzan amurka na musamman a gabar ta tsakiya steve witkoff kan yiwuwar cimma tsagaita wuta da rasha ministan harkokin wajen china wang yi yau juma'a ya sake cicikar amurka saboda lafta harajin da ta yi kan kayakin china sannan sha alwashin ramuwar gayya matuka muddin dai amurka ta ci gaba da takura china To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan Mobile. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.